assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya na jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis 27 ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 22 ga watan 6 shekara na 2017 a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin wani alkur'ani mai girma mana cikin tafsirin suratul baqara a aya na 187 kuma mun kusa zuwa ƙarshen wannan aya ɗin insha Allah yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya cikin tafsirin wannan aya din kafin nan akwai mutane da dama da suka rubuto cewa suna bukatan a yi musu addu'a kuma a roƙe ku kowa masu sauraron wannan tafsirin da ku yi musu addu'a to muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi baki ɗaya da duk wani mai bukata cikin musulmin duniya wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da mu nan mu Allah madaukakin sarki ya baya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi na nan gidan duniya sannan ya ba mu alkhairin lahira ya kuma kare mu daga fitintunu na duniya da azabar wuta za mu sake saurara aya ɗin sannan sai mu ɗora da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تأتوا تتقون نعم الله مدوكين سركي أنا شوى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن حلستامكو أدرا أذمي كسادو دماتنكو هن لباس لكم su tufafi ne sitara ne a gare ku wa antum libasul lahun kuma tufafi ne sutura ne a gare su alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah madaukakin sarki ya san kun kasance kuna ha'intan kawunanku fataba alaikum sai ya mayar da ku zuwa ga abin da zai fi sauƙi a gare ku wa afa ankum ya yalwata muku ko ya yafe muku fal'ana bashiruhunna daga yanzu ku sadu da matan naku wabtaghu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta muku za ku samu a sakamakon saduwan nan na ‘ya'ya wa kulu ku ci washarabu ku sha a cikin dare ɗin hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu har farin zare ya bayyana a gare ku wato haske نا الفجر الصادق من الخيط الأسود يبين دقوات عينهم بكن ذري وتدهن ذري من الفجر أساكمكم قلوا الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل سنن كتك أزمنك حرب زوى ذري ولا تباشروهن كدك سادد ماتناكو وأنتم عاكفون في المساجد alhali kuna yin itikafi a masallatai tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne dokokin Allah ne fala taqrabuha kada ku kusa da su kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas haka da irin wannan gamsashen bayani filla filla dalla dalla a warware a bayyane haka Allah yake yin bayanin ayoyinsa ma mutane la'allahum yattaqun domin su samu taqwa mun tsaya fadin Allah madaukakin sarki wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid mun fada mana hikima na i'tikafi da kuma waɗansu hukunce-hukunce wadda suke da alaka da wannan lafuzan wannan aya ɗin Ah, abinda nake so ko in kara da shi shine cewa kamar yadda muka fada mana cewa Allah duk da cewa muna lokacin azumi ya halasta mana saduwa da iyali da daddare domin yin mana tarbiya wajen daidaito kada mu zaƙe kuma kada mu yi sako-sako to har a itikafi wadda jiya mun faɗi hikimarsa domin a kusantar da mu ne zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi ma duk da haka din ba a yarda mu zaƙe ba cikinsa tunda mu mutane duk da cewa muna ƙoƙarin kamantuwa da mala'iku wajen yankewa izuwa ga bautan Allah maɗaukakin sarki to amma duk da haka an halasta mana mai abubuwa wadda ɗabi'armu a matsayinmu na ‘yan adam yake bayar da yin haka dam. Allah madaukakin sarki ya haramta mubashara ko mun faɗi cewa mubashara din nan zancen jumhur shine saduwa abinda bai kai saduwa ba na taɓa jiki babu sha'awa a ciki wannan ba haramta shi ba sannan hadisi ya inganta cewa mai itikafi har ana iya kawo masa ziyara ma saboda matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam safiya ta kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ziyara kamar yadda yake cikin sahihul bukhari da muslim cewa صفية ta zurun nabiya تزور alaihi wa sallam عليه وسلم وهو معتكف masjid ta kasance tana kawo النبي صلى alaihi wa وسلم ziyara. a yayin da yake yin itikafi a masallaci fatahaddathat indahu sa'atan wata rana ta zo ta kawo masa ziyara suka dan zanta thumma qamat litarji'a ila manziliha sannan ta tashi dan ta koma gidanta wa kana dhalika laylan da daddare ne haka ya faru فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها النبي عليه الصلاة والسلام سيتاشي يا ركعتا har zuwa wajen masallaci dan ta isa gidanta wa kana manziluha fi dari usama ibn zaid fi janib al-madina cewa gidanta yana can wajen gidan usama ibn zaid a can gefen madina falamma kana bi ba'd at-tariq laqiyahu rajulan min al-ansar kenan ya mata rakiya ya bar masallaci ma kenan ya yi mata rakiya yana wani hanya sai ya haɗu da waɗansu mutane guda biyu cikin mutanen Madina falamma ra'aya annabiyya sallallahu alaihi wa asra'a wa fi riwayatin tawaraya da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ƙara sauri kada ya ga cewa sun gan shi a wata riwayar tawaraya sai suka ɓuya ai haya'an min annabi sallallahu alaihi wa sallam suna jin kunya annabi ya san cewa sun gan shi likauni ahlihi ma'ahu kasancewar iyalansa suna tare da shi فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ala rislikuma ku yi a hankali innaha safiyatu bintu huyay wannan mace da kuke gani tare da ni safiya ce yar huyay yana nufin matansa ai la tusri'a wa'lama annaha safiyatu bintu huyay ai zaujati faƙala sai suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ya rasulallah faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaitana yajri min ibni adama majrad dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an aw qala sharra yace shaitan yana gudana a jikin dan adam yadda jini ke gudana don haka na tsoraci ya dasa muku ko ya jefa muku wani abu a cikin zukatanku ko kuma a wata riwayar sharri na ji tsoron shaidan ya jefa muku wani sharri a cikin zuciyanku to wannan maganar da annabi musu mai ke nufi shine imamu shafi'i yake cewa kamar yadda eh, eh, Ibn kathir ya hakaito arada alaihi salam An يعلم أمته التبري من التح من التهمة في محلها الله أنه عليه الصلاة والسلام يا يحكى ني دومين يقويا ما الأمة سا كوكتا daga tuhuma in mutum ya samu kansa a wurin da ana iya yin masa tuhuma li Allah ya fi mahzur ya yi haka ne saboda kada waɗannan mutane guda biyu su faɗi a cikin abinda bai halatta ba وهو ما كان أتقى من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا yace lallai waɗannan tsoron Allahnsu ya fi yadda za su yi zato ma annabi sallallahu alaihi wasallam zato suna da takawar da bayan da za a yi su mummunan zato sallallahu kenan kun ga mutum yana itikafi amma duk da haka zai iya yin magana zai iya yin hira da matansa in bukata haka ta taso a abin nan din saboda ba koyaushe musulunci yana san ya zanto akwai balance daidaito tsakanin janibi na ruhi da kuma janibi na gangan jiki domin an halicci mutum da waɗannan abubuwan ne guda biyu na haka musulunci yana tarbiyyar su ne tare bai barin ɗai ya yi wato shishigi ma ɗaya ko ɗaya ya a wuce gona da iri wajen kulawa da ɗaya da kuma sarayar da ɗaiɗan Allah madaukakin sarki yana cewa ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سيتي تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله wannan tilka wato waɗannan wannan ishara ne kenan ko abubuwan nan da suka gabata shine ma'anar wannan abubuwan da suka gabata shin a wannan ayan kaɗai? ko tun da muka fara bayani akan azumi waɗansu malamai suna tsayawa a nan ibn atiyya da al'imam razi da al'imam ibn kasir suna cewa wannan isharar tana komawa izuwa ga duk abubuwan da aka ambata ne wato tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum har izuwa nan wa antum akifuna fil masajid shi waɗannan abubuwan da suka gabata su malamai kuma suna takaita cewa abin da ya zo a cikin wannan wannan aya ɗin kamar yadda za mu zo mu ji wanda shine eh, maganar da irin su al tabari da ibnu ashur suke wato ainihin tafiya a kai shi wannan isharar na koma izuwa ga abin da aka ambata a wannan aya din ne na wato ainihin iyakoki wadda za mu ji menene iyakoki din Allah ya ce tilka hududullah hudud jam'i ne na had had harshen larabci yana nufin almana almana shine hani kamar yadda yana nufin iyaka ana cewa iyaka had ne saboda yana hana wanda ke wajensa ya shiga ciki ko wanda yake ciki ya fita daga ciki shi ya ma wannan ukuba da ake yi in mutum ya manya-manyan laifuffuka kamar kisan kai kamar zina ana kiransu haddi ko malamai suka ce abin da sa ana kiransu haddi saboda suna hana wanda ya fada cikinsu ya koma ya kuma aikata waɗannan shi yasa ake kiran su haddi saboda haka alhaddu shine almana shi yasa alhaddad ana kiran alhajib mai gadi ana kiransa alhaddad saboda yana hana wanda ke waje ya shiga sai da izini ko kamar yadda mai fatama. ma yana hana shi fita sai da izini saboda haka wannan shine ma'anan al-had a harshen larabci al-had a shari'ar musulunci yana zuwa da ma'anar al-ahkam hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki gaba da yansu sawan waɗannan hukunce-hukunce ɗin umarni ne ko hani kai ko da ma ibaha ne halastawa ne duk suna ɗaukan ma'anan hududullah kamar yadda wani lokacin hududullah na zuwa da ma'anar abubuwa da Allah madaukakin sarki ya yi hani a kai ma'ana almawani kun ga sai ɗauki wancan ma'anarsa na harshen larabcin kenan ko almawani ko annawahi abubuwa da Allah madaukakin sarki yayi hani akai yasa waɗansu malamai abinda suka ɗauka ma'anan hudud a nan wurin kenan cewa abubuwan da Allah ya iyakance su ya sa musu takdir suke cewa nan al-hudud shine al-maqdurat ko at-taqadir da Allah madaukakin sarki yayi anan da yake cewa wa kulu washrabu hatta kaga anan ya sa iyaka ko ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila kaga ya sa iyaka ila al-layl ولا تباشروهن وأنتم akifuna wa antum akifuna hali ne shi ma iyaka matukar kuna itikafi suka ce waɗannan iyakoki da suke nuna hani su ne hudud ɗin to kamar da na faɗa muku ɗazu akwai malaman da suke ganin alhudud a nan ya shafi dukkanin hukunce-hukunce ɗin ne da Allah maɗaukin sarki ya ambata na umarni da yi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kamar yadda al-imam ibn kathir yake cewa yana cewa ai hadha alladhi bayyanahu wa faradna wannan abin da muka bayyana muka farlanta wa haddadna muka sa masa iyaka min as-siyami na azumi wa ahkamihi da hukunce hukuncensa wa ma abahna fihi da abin da muka halasta cikinsa wa haramna da abinda muka haramta wa zakarna gayatihi muka ambaci iyakokinsa wa rukhasihi da rangwamansa wa azaimihi da abubuwa na umarni na dole ɗinsa duka waɗannan hududullah ai shara'aha Allah su ne abinda Allah maɗaukin sarki ya shar'anta wa bayyana ha bi nafsihi ya bayyana su da kansa kenan kaga shi anan ya ɗauki hududullah bi ma'ana shara'i' Allah ko shari'at Allah kenan duk abin da ya gabata na shari'o'in Allah anan wurin shine abin da ake nufi da azumi abubuwan da suke da alaka da azumi din Al-Tahir ibn Ashur shi ko yana ganin cewa anan tahdidat ne kawai abubuwan da aka sa musu wato ainihin iyaka kamar wanda na ambata guda uku din nan ko yake cewa idan ya shafi at-tahdidat al-mushtamal alaiha al-kalam as-sabiq min kulli ma fihi tahdid yufdi mujawazatuhu ila ma'siyah yace duk abin da aka sa masa iyaka ta yanda in mutum ya ketare wannan zai zanto yayi sabo sune abin da ake nufi anan nan wurin har yana cewa in ko haka ne to kenan ba za tunanin cewa hudud a nan abubuwan da suke na halacci za su shiga ciki ba fala yaqturu bil bali dukhulu ahkam al ibahati fil ishara yace wannan tilka hudud Allah hukunce hukunce na ibaha na halal uhilla lakum lailatas siyam yana cewa baya ciki hmm? fal'ana bashiruhunna yana cewa baya ciki wa kulu wa shirabu yana cewa waɗannan ba su ga cikin hudud ɗin ba a hudud ɗin su ne hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad da thumma atimmu siyama ila al-layl da wa antum akifuna fil masajid hakanan al-imam ibnu kathir ya hakaito daga ibnu zaid cewa shima yana cewa hududullah a nan wurin su ne waɗannan abubuwa da suke cikin wannan aya ɗin kawai waɗansu malamai sun ƙara ma wato ainihin tsuke magana ɗin cewa hududullah yana nufin kada a sadu da mata a lokacin itikafi saboda shine akrabu mazkur shine da aka ambace shi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sai aka ce me tilka hududullah wannan shine maganan eh, abdahak da mukatil kamar da ibnu kasir ya rawaito arrazi ke cewa ba zai yiwu ba a ce tilka hududullah ishara ne kawai izuwa ga wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid yace saboda anan haddi guda ɗaya Allah ya ambata shine haramta saduwa da mata a lokacin itikafi amma Allah cewa ya hudud ya kawo shi jam'i Da haka kamar yadda na faɗa da farko shi yana ganin cewa ya kunshi dukkanin umarni da aka yi tun daga farkon a ayoyin azumi har izuwa nan al-imam tabari ya rawaito magana guda biyu again dangane da hududullah na farko shine magana alimam imam as-suddi yana cewa hududullah shine shurutullah wato sharuɗai da Allah madaukakin sarki ya sanya na yin azumi cewa wannan sune iyakokin Allah madaukakin sarki at-tabari haka nan ya sake rawaito daga abbahat cewa hududullah yana nufin ma'asillah ma'ana nawahi kenan abubuwan da suke na saban Allah mana in an yi su an saba ma Allah sai zanto abubuwan da Allah ya yi hani a kansu kenan wannan kuma shine abin da Sheikh Muhammad Salih eh, ibn Uthaymin ya ambata to in muka duba alqur'ani mai girma zai ba mu cewa lallai mutanen da suke cewa hududullah ya shafi dukkanin hukunce-hukunce din nan da al'awamir da annawahi har ma da al'ibaha kamar da ibn kathir ya ambata wannan shine tafsirin da ya fi daidai saboda hududullah Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan Alƙur'ani mai girma wannan hudud ya zo Alƙur'ani har so goma sha hudu kuma dukkaninsu da wannan siga ne na jam'i kenan sai bayan an ambaci hukunce-hukunce sama da ɗai sama da biyu sama da uku sannan Allah madaukin sarki sai biye musu ya ce waɗancan dukkaninsu hududullahi ne a waje goma sha biyu yana cewa hududullah cikin goma sha hudun da na ambata a waje guda ya zo da hudud ma anzalallah a cikin suratul tauba hmm? da yake cewa ah, al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala cewa mutanen ƙauye mazauna karkara su suka fi kowa tsananin kafirci al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan suka fi kowa tsananin manafinci su suka fi cancanta su jahilci wato iyakokin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sauka saboda suna nesa da birni suna nesa da wajen ilimi a waje guda kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce hududahu a cikin suratun nisa wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha waɗannan su ne wuraren da wannan lafazi ya zo to idan muka zurfafa tunani a waɗannan wuraren za mu ga cewa duka waɗannan wurare guda goma sha hudu sun zo ne a surori na madina na farko a suratul baqara a nan ne wannan lafazin ya fi maimaituwa a alkur'ani mai girma kuma nan wurin shine na farko sannan a bayani dangane da hukunce-hukuncen zamantakewa aure Allah ya maimaita wannan hududullah hududullah so da dama kamar yadda za mu gani sannan eh, a cikin suratun nisa kaga ita ma madaniya ce hakanan a cikin suratun tauba hakanan a cikin suratun mujadila sannan a suratun talaq surori guda biyar wanda dukkaninsu surori ne na wato ainihin madina a nan ne kake samun magana akan hududullah me yasa haka saboda ai a madina ne aka fayyace hukunce-hukunce dalla-dalla to inda za ka samu hukunce-hukunce dalla-dalla shine a surori na madina in muka sake kalli waɗannan wurare za mu ga cewa sun zo ne a wurare da Allah yake yin bayani dangane da batutuwa kamar haka na farko bayani akan usra akan zamantakewa gidan aure shine mafiya yawan wuri da Allah ya yi amfani da hududullah wajen tsara zamantakewar aure da alaka tsakanin mata da miji da 'ya'ya sai abu na biyu shine abin da ya shafi azumi nan wurin shi kuma shine kaɗai a inda ya shafi waɗannan manya-manyan ibadodi Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan da na ya ce hududullah shi ma in kun lura za ku ga a tsakanin dai alaƙa ne na wato ainihin gidan aure uhilla lakum lailata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum ba alaƙa tsakanin mata da miji bane wala tubashiruhunna wa antum funa fil masajid ai alaƙa ne tsakanin abin nan ko mutum da iyalinsa saboda haka a ƙarƙashin azumi ne amma ba wai ya shafi hukuncin shi azumin ne, ya shafi hukuncin daren azumin ne sai Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan sai abu na uku shine magana akan siffofin mummunai inna Allah na min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna can bayan wannan ayar sai Allah ya sifanta su yace التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله masu kiyaye iyakokin Allah maɗaukakin sarki sai a maudu'i na ƙarshe da muke samun wannan shine bayani kuma dangane da siffofi na munafikai shi kuma anan shine ayar da muka ja na suratul tauba ɗin ko الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله kenan waɗannan abubuwa mawdu'ai batutuwa guda hudu su ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin hudud bayan ya yi bayanin su sai ya ce waɗannan iyakoki ne na Allah maɗaukakin sarki na ci inda ya fi yawa shine bayani akan alaka na zamantakewa aure shine yadda aka ambata a cikin suratul baqara haka nan a cikin suratul nisa haka nan a cikin suratul talaq to me ke hada waɗannan mawdu'ai guda hudu zamantakewa aure azumi siffan mummunai da kuma siffan munafakai abin da ke hada su shine mahimmancin waɗannan abubuwa ɗin in ba ku manta ba yayin da mun fara bayani akan wannan uhilla lakum lailata siyam ar-rafath ila nisaikum na ga muku malamai in suna magana akan i'jaz na alqur'ani wato siffofi na gagara badau da gagara koyo na alqur'ani mai girma suna faɗan tashri' dinsa tsarin shari'a alqur'ani mai girma sai su yi magana akan at-tashri'u fil usra babu wani batu na alaƙa tsakanin ɗan adam da ɗan adam da Allah madaukakin sarki ya tsara shi yayi bayanin sa filla filla dalla dalla a Alƙur'ani kamar alaƙa na zamantakewar aure kamar family relations babu sai wannan har Muhammad Abu Zahra a cikin littafin sa usulul fiqh da yake magana akan ahkamul qur'an yake cewa kai ka ce kusan kowace matsala wacce ta shafi Eh, dangantaka aure akwai nasi a kanta ya saboda mai saboda shi gidan aure shine tubali da ake gina al'umma a kai idan har gidan aure ko family ya inganta to al'umma za ta inganta idan har aka samu tasgaro da tawaya da ɓaci a gida to fa al'umma haka za ta zanto cikin lalaci da wato ainihin za ta sara wanda kuma wannan shi yasa duk wani maki idan yana son ya kawo hari abin da yake fara shine ya raunana gini na wato ainihin family a tsinci mace a tsinci yara in aka ɗauki wannan to in aka lalata su to an lalata al'umma kenan gaba ɗaya to don haka ne Allah maɗaukakin sarki ya yawaita bayanai dangane da wannan ɗin saboda tubali ne da ake gina al'umma a kai ina fatan mun gane to shi yasa saboda mahimmancin hukunce-hukuncen nan wanda baya halasta wani ya ƙetare su Allah in yi bayanin su sai ce tilka hududullah waɗannan iyakoki ne na Allah wanda duk sauran abubuwan ma kamar da muka faɗa hukunce hukuncen duk Allah ne ya ginda ya ko amma a nan yana ƙara maimaita ya faɗa ya kuma maimaita cewa waɗannan iyakoki ne na Allah domin ku san su domin kada ku yi wasa da su kada kamar yadda yake faɗa nan kada ku kusance su ballantana ku yi ta'addanci ku ƙetare su kada ku yi kusa da saba musu ma ballantana ku saba din sannan abu na biyu kamar da na faɗa muku dangane da azumi mun riga mun san mahimmancin azumi shi ma wajen tarbiyyar ruhi ko to kuma na faɗa muku Allah ya ambaci hududullah din ne a maganan azumi yayin da ya zo magana shi ma dai akan me iyali saboda haka maganar da aka yi akan azumi din muna iya hada shi da magana na wato ainihin usra to idan an gina gida wajen gina al'umma to dole a a gina mummanai da su da sauran mutane a waje shi ne magana kenan akan siffa na mummanai saboda hukunce-hukuncen Allah maɗaukakin sarki na gina al'umma masu iya kulawa da su da gaske su ne mummanai shi yasa qur'ani ya yawaita bayani dangane da siffofin mummanai in ka duba farko alqur'ani bayan ka karanta fatiha ko a fatiha ma an gaya maka iko eh ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sune mummanai dan daga kan shugabannin su annabawa da siddiqai da shahidai zuwa ƙasa. don haka Allah ya yawaita bayani a kansu to waɗannan siffofin Allah ya ce iyakoki ne na Allah madaukakin sarki masu kula da iyakokin Allah sune masu waɗannan siffofi din shine anan yake cewa wal hafizuna li hududillah su masu tsare masu kiyaye dokokin Allah anan shi ma malamai suna fassara dokokin Allah anan su ce ahkamallah ko shara'i Allah shari'o'in Allah madaukakin sarki wanda za su iya tsare su sune waɗannan mummunai shi ma wannan dan ya baka muhimmanci da girma da ɗaukakan waɗannan mutane ne a wurin Allah madaukakin sarki sai abu na uku waɗanda suka fi kawo barazana ma al'umman musulmi kuma ta cikin gida su ne manafikai don haka shi ma ƙur'ani ya yawaita bayani dangane da siffofin munafikai ku duba wani a cikin suratul baqara da Allah ya bude suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ko sai ya ambaci siffofin mu'minai alladhina yu'minuna bil ghaib a ayoyi biyar ko da yazo magana akan kafirai sai ware musu ayoyi guda biyu sannan ya fara magana akan munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sai da ayoyin goma sha uku yana fayyace abinan nan saboda malamai suna cewa hikimar wannan shine ne haɗarinsu cikin al'umma na wato ainihin musulmi haɗarin munafiki al-nifaqul i'tiqadi kun san munafinci iri biyu ne ko akwai ƙaramin munafinci akwai babban munafinci babban shine al nifaqul iktikadi wanda ke zuciya ƙaramin shine wanda ke aiki kawai nifak na zuciya mutum bai yarda da musuluncin ba amma dai yana nuna a zahiri ya yarda don haka komai na musulunci ana yi tare da shi in ya samu dama kuma sai ya muku zagon ƙasa daga cikin gida shi an nifaq al'amali karamin munafinci shine abubuwa na sabo da annabi yake cewa ayatul munafiqi salas idza haddasa kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan idan yayi magana zai yi ƙarya idan aka um, idan ya alkawari zai saba idan aka amince masa zai ha'inci a wata riwaya wa idza khasama fajar idan husuma ya hada shi da wani to sai yayi fajirci mana ba zai daidai abin da aka yi masa ba sai ya wuce gona da iri waɗannan munafinci kenan na aiki ba na zuci ba waɗannan ƙanana ne abin da muke magana a kai shine babban munafinci ɗin wannan masu manyan munafunci din nan su suka fi kowa hadari ma al'umman musulmi saboda me saboda su sharrin su daga cikin gida ne wanda yake kafiri ne musulmi sun riga sun san cewa abokanan gaban su ne amma wannan shi daga cikin gida ne a baka a aikace a abin da zaka gani dan uwanka ne alhali kuwa bakin abokin gaban ka ne wannan shi yasa qur'ani yayi wata bayani akan su to ka gane su da iyakoki da Allah ya sa za a bambance tsakanin mumini da wanda yake munafiki wannan abu ne mai matukar mahimmanci shi yasa Allah madaukakin sarki da yake bayyana maka ɗaya daga cikin abin da zaka gane su da shi shine cewa su ne suka fa cancanta su zanto ba su da ilimin iyakokin Allah madaukakin sarki wanda mummane suke karewa da ina fatan mun gane ma'ana wannan shi wannan shine alaka tsakanin batutuwan nan guda hudu ko guda uku da dama daga cikin malamai a nan wurin suna cewa hududullahi a nan kamar da na faɗa mana katada eh, da waɗansu malamai suna cewa hududullah a nan mawani ne shine a sheikh ibn usaimin yake cewa bayan da farko ya faɗi hududullah ya ce mawane daga baya sai ya faɗaɗa abin ya ce ka sani cewa iyakokin Allah kala biyu ne akwai iyakoki wadda tamna'u man kana kharijaha min ad fiha wanda suke hana wanda ke waje ya shiga ciki waɗannan su ne al-muharramat hmm? abinda ake hana ka kada ka yi su kaga daman baka yin su aiko yanzu aka ce kada ka yadda ka yi su wace waɗannan su ne muharramat kuma su ne in an tashi hani a kai sai a ce fala ta kada ku kusance su sannan abu na biyu ya ce hududun tamna'u man kana eh, fiha min al-khuruji minha iyakoki da suke hana wanda ke cikinsu fita daga cikinsu yace ce wa hadhihi hiya waɗannan su ne abubuwa da suke na wajibi idan mutum ya shiga yana yi to ba a san ya ƙetare iyaka ya fita ya daina yi ya ce waɗannan su ne wadda ake cewa falata ta duha dangane da su ake cewa kada ku ƙetare su kenan kuma wannan shine abin da shi ma al'imam arrazi ya ambata to kun ga kenan shi ma dai ya takaita akan al'awamir da annawahi al-muharramat da al-wajibat kenan hudud abinda suke abinda yake nufi kenan a wurinsu kuma shi ne abinda al ibn ashir yake faɗa a nan da yake cewa mubah hukunci na halal bai shiga karkashin hududullah to amma shi ma in muka duba waɗannan ayoyi da na ambata muku za mu ga cewa lallai wanda suka ce hudud ya kunshi shara'i Allah ahkam Allah gaba ɗayansu su suka fi daidai saboda ayoyin nan a cikinsu akwai wajibai a cikinsu akwai abinda suke haramun kai a cikinsu akwai abinda suke ma halalun ne kawai amma Allah madaukakin sarki ya kira su hududullah mu fara daga cikin suratul baqara Ah, a nan wurin a nan wurin to za mu bar nan wajen tun da a nan wajen ne aka yi magana ɗin ko ba za mu kafa hujja a nan ba amma dai ku lura in mutum ya ce wanda suke cewa yana nufin duka ayoyin ne to ayoyin gaba ɗayansu kun ga akwai akwai wajibat umarni ko alladhina amanu kutiba alaikumus siyam kun ga wannan wajibi ne ko faman shahida minkum ash-shahra falyasum ta ga wannan umarni ne wajibi ne falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wannan umarni ne duka ko na wajibi sannan akwai abubuwan da yake na halalun ne kawai uhilla lakum lalata siyam kun ga wannan halalun ne kawai haka nan ah, fadin Allah da wajen sarki um, fal'ana bashiruhunna mun ce wannan umarnin na ibaha ne ko wakulu washrabu muka ce shi ma wannan umarni ne na halacci ba na wajibci ba sannan ga hani a ciki da yace hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al min al-fajr iyakan nan da yasa abinda muke fahimta a ciki shine cewa bayan nan da rana bai halatta ku ci bai halatta ku sha kenan ko thumma atimmu siyama ila al-layl kaga wannan umarni ne da yake kunshi shi ma da hani cewa kada ku ci ko ku sha har izuwa dare sannan ga wannan hani da muka muka ji wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ma'ana wannan ayat ta kunshi abubuwan duka uku ta kunshi al-awamir da an-nawahi al-wajibat da al-muharramat sannan kuma ta kunshi halalun wanda ba wajibi ba ba haramun ba in kaga dama kai in kaga dama kada kai duka Allah ya kira su hudud ɗinsa haka nan a cikin suratul baqara dai anan magana akan at-talaq Allah madaukakin sarki yana cewa at-talaq marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrih bi ihsan ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا عليه عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون أنا أن سورة البقرة يعني أكف ما يميتها wannan hududullah kuma akan abin da ya shafi alaka aure kaga anan wajen so bakwai Allah yake maimaita hudud hudud hudud to mu duba umarnin da suke nan mana Allah kaga akwai akwai umarni fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan umarni ne cewa iya haddin saki da mutum zai iya yi yayi komai guda biyu ne daga nan imma mutum imsakum bi ma'ruf ka rike da wato ainihin eh, ta hanya da ta dace au tasrihun bi ihsan shi ma nan umarnin aina zabe ne ko ana baka zabe ne ko kai wannan ko kai wannan kun ga kenan halalun ne anan ko umarnin cewa kai riko ko kai saki dan zabi ake baka umarnin cewa in za ka yi riko din kai bil ma'ruf in za ka yi saki ɗin ka yi saki ɗin bi ihsan da kyautatawa wannan shi kuma umarni ne na wajibci kenan ayat ta kunshi ibaha ta kunshi al-ijab haka nan Allah ya ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an bai halatta ku dauki wani abu cikin abin da kuka ba matanku in kun sake su hmm? illa an yakhafa Allah yuqima hududallah sai dai idan ma'aurata din sun ji tsoron ba za su tsayar da iyakokin Allah madaukakin sarki ba wala ya hillu kaga hani ko na haramshi sannan fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alaihi ma fi maftarir bihi idan kuka ji tsoron ba za su tsayar da iyakokin Allah a tsakanin su ba to babu laifi da abanda ta fansar da kanta ta bashi domin domin wato ainihin turabu ba ta jin daɗin zama da shi ba laifi ya mata ba shi kuma ya ce babu dalilin da zai sake ta tunda yana shanta ko idan ana tsoron abin zai kai ta yi abin da bai dace ba to Allah ya ba ta dama shi ne ce fala junaha alaihima ta yi khul'i hmm? ta ce gashi nan ga abu kaza abin da ya bani na mayar masa da shi in ma da ƙari ne yake so na ƙara masa ni dai ya rabu ba na bukatan wannan auren na wannan halalu ne a gare ta kaga halal sai Allah bayan ya faɗi wannan sai ce tilka hududullah kaga halalun kenan ko haka nan a gaba Allah madaukakin sarki yana cewa ah, fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu fa in talaqa fala junaha alaihima idan namiji yazo ya sake ta saki na uku dan to ba ta halasta a gare shi bayan nan kuma har sai ta auri wani mijin ba shi ba kuma annabi ya kara auren da ake nufi a nan sai sun yi saduwan aure ingataccen saduwa sannan in wannan mijin ya kuma sake ta to Allah yake cewa fala junaha alaihi ma an yataraja'a babu laifi in za su koma su sake wani sabon aure kuma kaga wannan an ba su halalun ne kenan ko su koma sake aure duk da ya faɗi wannan yace in zanna an yuqima hudud Allah in suna da tabbacin za su rike za su tsayar da iyakokin Allah sannan sai ce wa tilka hududullah waɗannan dukansu menene iyakoki ne na Allah madaukakin sarki haka nan a cikin suratu nisa bayan Allah ya bayani akan hukunce-hukunce ne na gado yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayin kun ga wasiya ne ko mana umarni ne da ya gama wannan umarnin gaba daya sannan sai ce tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim duk wanda ya bi Allah madaukakin sarki ya bi manzan Allah to Allah zai shigar da shi aljannatai wanda koramu ke gudana a karkashin su kuma irin waɗannan in sun shiga za su dawwama a ciki wannan shine babban rabo wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzansa ya ƙetare iyakokinsa wai ta'adda hududahu kaga al'amar rashin umarni ne ko sai Allah ya ce duk wanda ya bi umarnin duk wanda ya saba wa umarnin kuma ya ce ya ƙetare iyakokin Allah kaga iyakokin ana abin da aka ambata a gaba kenan ko su ne mai umarni kaga ma babu ah, hani anan haka nan a cikin suratu at-talaq dangane da magana akan idda Allah madaukakin sarki yana cewa يا أيها, الذي يا أيها النبي إذا طلقتم المؤمنات إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة سيسمي وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هل شاهد الله يا أم بتشي أمرني أنا دحني talliquhunna li'iddatihinna umarni ne wa ahsul idda umarni ne wattaqullaha rabbakum umarni ne la tukhrijuhunna min buyutihinna hani ne wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayna hani ne da ya gama sai ce mene wa tilka hududullah duka waɗannan iyakoki ne na Allah madaukakin sarki hakanan a cikin suratul mujadila dangane da kafara na zihari wanda zai kamanta matarsa da uwarsa ya ce in ya zake mata kamar ya zake ma uwarsa wannan mummunan magana ce ko in mutum ya yi wannan to kafin ya zake wa yayi ya yi kafara shine Allah madaukin sarki ke cewa allazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله سيتي وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ما دكنا أمرني الله سنن أكرشي سيتي وتلك حدود الله المهم hududullah to almuhimmi abinda nake so tadabburi a waɗannan ayoyin gaba ɗai yana nuna mana cewa abinda abtahir ibn ashur ya ambata a can ba daidai ba ne. cewa hukuncin ibaha baya shiga ƙarƙashin da ake kira iyakokin Allah a'a ibaha iyaka ne na Allah in Allah ya ce babu laifi kai abu kaza ya sama iyaka cewa kana da dama kai gwargwadon yadda za yadda kake so wannan shi ma iyaka ne na Allah kamar da in ya ma yi kaza ya sama iyaka in ya ce ma bar kaza ya sama iyaka so duka waɗannan suna shiga ƙarƙashin hududullah kuma shine abin da yake gaskata a wannan ayar da muke tafsirinta don ta kunshi duka abubuwan guda uku umarni da hani da kuma ibaha halastawa a tahirun ashur ya faɗi wata magana anan mai matukar mahimmanci da ke fassara alhafizun alhududillah a cikin suratu tauba yace hududullah sun kunshi alwasaya wal awamir wasiya da umarni yake cewa wa tashmalul ibadati wal mu'amalat sun kunshi ibadodi da mu'amaloli a cikin wannan da muka ambata kun ga ga abu da ya shafi azumi ibada ko sannan da Allah yana siffanta mu'minai yace bayan ya kirga abubuwa da yawa cikin siffofin su sai ce wal hafizuna li hududillah masu kiyaye iyakokin Allah kaga ya shafi komai da komai wanda Allah yake so a kiyaye kenan saboda haka wannan maganan sai ya gyara wancan magana da yi cewa hududullah ah, halal bai shiga ciki kamar da shi ma ibn Uthaymeen a su maganganu da yi yana fassara hududullah ya ce shara'i'ullah ko ahkamullah kaga shi ma ya gyara abin da ya fada da farko cewa hududullah a wannan ayat tana nufin mawani ne kawai to ba mawani din kadai take nufi ba tana nufin duka din ibn ashur yake cewa me yasa ake kiran waɗannan umarni ko hukunce-hukunce na shari'ar musulunci hududullah Yace ana kiran al'awamir da annawahi uh, na shari'a da hudud ne saboda ana kamanta su ne da iyakoki da ake sakawa tsakanin mallakan mutane saboda hukunce-hukuncen shari'a suna raba tsakanin halalun da haramun kaga an sa iyaka kenan suna raba tsakanin gaskiya da ƙarya suna raba tsakanin abinda mutane suke a kai da a jahiliya da abin suke a kai yanzu bayan wato ainihin jahiliya saboda haka waɗannan gaba hududullahi tilka hududullahi ibn eh, kathir ya faɗi wani abu wanda na karanta mana ɗazu yana da matukar mahimmanci me Allah yana yin idafan hudud din nan zuwa gare shi duk inda aka ce hududullah din nan Allah bai ce hududu shari'ati ba duka yana cewa hududullah ko a wani waje guda ya ce hududahu a wani waje ya ce hududa ma anzalallah an sai gashi ibnu kathir yake cewa ai shara'aha Allah wa bayyanaha bi nafsihi wato dan ya nuna mana girman abun yake cewa waɗannan iyakoki ne da Allah da kansa ya bayyana mana su shi ne ya sa iyakokin da kansa ba ya yi wahayi ne da wa annabansa cewa annabi ya ya faɗa wa mutane ba shi yayi da kansa kuma yake gaya mana da arak a cikin littafinsa don mai don ya nuna mana haɗarin saba ma waɗannan ɗin saboda haka duk umari da Allah ya faɗa ya ce da Allah to yana son ya kam da abin ne ya nuna maka girman abin dan ya jingina shi da shi wa huwa al-aliyyu azim shine madaukaki mai girma to ya dace ka girmama waɗannan hukunce hukunce kada ka saba musu kada ka ketare su kada ma ka yi kusa ko tunani na wato ainihin sabawa da ketare waɗannan hukunce hukunce wannan shine hikimar cewa tilka hududullah Allah ɗaukin sarki ke cewa fala taqrabuha kada ku yi kusa da su a zance wanda muke cewa shine yafi inganci cewa hududullah ya shafi waɗannan gaba ɗaya to fala taqrabuha anan ba za mu keɓanta shi kamar yadda da dama daga cikin malamai irin su arrazi irin su ah, shi ibn uthaymin suke keɓancewa cikin magana da na gaya muku da ko da ya ce awamir ɗin kala uh, hudud ɗin kala biyu ne akwai alwajibat akwai kuma almuharramat almuharramat su ake ce musu fala taqrabuha kada ku yi kusa da su to kamar yadda muka haƙƙaƙa a nan wurin ba muharramat ne kada aka yi magana kai ba kuma ba su ne kada aka yi ishara izuwa gare su ba an yi ishara izuwa da muharramat ɗin da kuma izuwa ga alwajibat har ma izuwa ga almubahat sai zanto a nan fala ha, a ɓangaren abubuwan da aka yi umarni a kai sai zanto kada ku kusa da saba musu kada ku yi kusa da mene saba musu yanzu idan kana yin azumi azumi ba abu ne da aka yi umarni a kai ba to duk wani abin da za ka yi ya kai ka ka yin azumi to Allah yana cewa kada ka yi kusa da wannan abin yana fata kun gane haka nan a ɓangaren manhiyat kuma duk abubuwan da aka hana ka to kada ka yi kusa da abin da zai ja ka faɗa ba wannan abin da aka hana ka misali yadda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wa baligh filistin shaq illa an takuna sa'ima ka kai makura wajen shakarwa da fecewa a alaula illa an takuna sa'iman sai fa idan kana azumi in kana azumi to kaga garma makura ka diba ka dan wanda zaka iya control ba zai wuce maka ba to kaga yin wannan control din ta yadda ba zai wuce maka ba kaga kana nisan ta kanka kenan ah, daga yin kusa da abin da ci ko da sha hmm? Allah ya sa iyaka hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad to in ka nisaci abin da zai kai ka zuwa ga ci ko sha a wannan lokaci dan to kai fala taqrabuha kenan ba kai kusa da hani din ba saboda haka taqrabuha yana zuwa mahani kamar yadda yake zuwa ma ma'umarni ina fata kun gane Su wannan shine taujihin kuma na hani din kuma taujihi na wato ainihin umarni din tilka hududullahi fala takrabuha. idan Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan lafazin to ana nuna mubalaga ne kaiwa makura ne wajen hana mutum ya aikata wannan abin kuma wannan ya zo a waɗansu abubuwa a alkur'ani mai girma abin da laifinsa yana da girma sosai in Allah yana son ya hana ka wannan abin sai ce kada ka yi kusa da wannan abin hmm? saboda in ka yi kusa to lokacin ne kana iya fadawa ciki hmm? kamar da anawa salatu salam yake cewa ko mu guji shubuhat saboda me man hama haulal hima yushiku an yarta'a fihi ko duk wanda ya je kiwo kusa da iyaka to ai yana kusa da ya ƙetare iyaka din ko saboda haka Allah yake cewa kada ku yi kusa da waɗannan abubuwa ɗin eh, mashhuran abubuwa da Allah ya hana mu kusa da su a cikin suratul an'am Allah yana cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusa da manya-manyan munanan laifuffuka wanda ya bayyana da wanda ya koya a ciki aga ai su ba su da alfasha ba shi da wani abu wanda za a ce daga shi sai shi ma'ana komai karancin alfasha kada kai haka nan Allah sarki yana cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku yi kusa da dukiyar maraya sai ta hanyar da ta fi dacewa ma'ana komai karancin dukiyar maraya kada ka ce ta haramun saboda mai yana cikin alkaba'ir ko haka nan Allah madaukin sarki yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku yi kusa da min da zina saboda lallai laifi ne wadda muninsa ya girmama sannan mummunan hanya ne kun ga bai ce kada ku yi zina ba ya ce kada ma ku yi kusa da zina kenan duk wata hanya da za ta kai ka zuwa ga zina to ka nisance ta wannan kaiwa makura ne wajen yin hani da zina saboda haka anan da Allah ya ce fala taqrabuha yana kaiwa makura ne wajen hane da ƙetare iyakan Allah madaukakin sarki da saba ma Allah madaukakin sarki shi yasa waɗansu malamai suke cewa wannan usluban ya fi kaiwa makura a uslubi ɗaya da yazo a cikin suratul baqara da Allah ya ce a tilka hududullahi fala ta'taduha anan ma fala taqrabuha abinda ake so a gaya maka kenan fa fala haka kada ku ketare iyakoki dan amma anan a mako a ce kada ku ketare sai aka ce kada ma ku yi kusa wato kada kai kusa da ketare ketarewan ballanta ka ketare saboda haka wannan hanin ya fi kaiwa makura kamar yadda so da dama manya-manyan laifuffuka haka nan Allah madaukakin sarki yana amfani da da cewa kada mu yi kusa da su imma ya ce wala taqrabu ko ya ce ijtanibu kamar yadda Allah ya faɗa dangane da shirka ko Allah ce wai zalika wa man yuharrim eh, wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla 'alaykum fajtanibu ar-rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur kunisati datti kazanta na wato ainihin gumaka shirka kada ku nisanci bautan gumaka washtanibu qawla zur ku nisaci mai faɗan maganan zur da shaidan zur duk waɗannan alkaba'ir ne Haka nan Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ishtanibu kathiran min adh-dhanni ku da yawa daga cikin eh, zace zace da Allah ya tashi haramta giya na karshe abin da ya faɗa kenan ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlamu Inna khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan sai ce mene fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisace shi duk wani kazanta na shaitan ku nisace shi don ku samu tsira shi yasa an yi waɗansu jahilai a wannan zamani cikin almaniyun secularists suna ce su ba su ga inda Allah ya haramta shan giya a Qur'ani ba don ba inda Allah ya ce wa hurrimal khamru alal mu'minin gashi Allah ya ce fashtanibu ma'anan fashtanibu ba ku zama kuna gefe shi yana gefe shine ma'anar la taqrabu din kada ku yi kusa da shi li yakuna minkum ala jam ku yi nisa da shi kada ku yi kusa wato Allah yana kaiwa makura ne wajen harawa amma kaga wani jahili ya ce wai an ce kawai fashtanibu ne saboda akwai rashin fahimtar larabci da kuma mummunan niyya amma gashi nan karar Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kenan in mutum zai faɗi wannan ai zai ce maka. Eh, shirka ba haramta ba kenan ko saboda an ce ta arrijsa min al-awthan alhali wannan ne mafi kaiwa makura na uslubi na wato ainihin hani haka nan wannan ne addu'a da annabi eh, eh, annabi Ibrahim yi. rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni kaga amfani da wannan ne wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ka nisantar da ni ni da 'ya'yana kada mu bautata ma magumaka Allah yana yaban mummunai cewa dangane da abin da ya shafi wuta wa sai yujannabu hal atqa ko abin da ya shafi aljanna kuma eh, shi wanda yake ashqa wa yatajannabuha al ashqa kaga nesa ne ko kowa zai nisa saboda bai dace da shi ba Allah ya yabi mummunai cewa ba sa bautan gumaka sai ce wallazina ijtanabu taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra Allah yana mana albushar in muka nisaci manya manyan laifuffuka zai yafe mana kanana sai amfani da in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu haka nan ya yabi mu bane ce walladina yastadibuna kaba'ira ismi. ithmi wal fawahisha illa lamam haka nan Allah madaukakin sarki ke cewa ya tura da manzanni walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut saboda haka a dunkule dai wannan da Allah madaukin sarki yace munisaci saba mai iyakokinsa shine kada mu yi kusa da fita daga umarninsa kuma kada mu yi kusa da shiga cikin cikin haninsa Allah madaukin sarki ya ba mu dama na aiwatar da waɗannan da kuma tsayawa inda Allah madaukin sarki ya tsayar da mu lokacin mu ya ja saboda haka za mu tsaya nan gobe insha Allah za mu yi tafsirin kuma gobe za mu rufe wannan tafsiri in Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto dai fallashe daga Allah muna sa Allah madaukakin sarki ya karɓa mana kuma ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya nuna mana kuskuren domin mu gyara wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh